ministan ƙasa a ma'aikatar man fetur ibe kacuku ne ya ambaci haka a lokacin da yake amsa tambayoyin 'ya'yan kwamitin kula da harkar man fetur na majalisar dattawa inda ya ce za a raba ma'aikatan kashe hudu kuma kowace za ta ci gashin kanta wani abu da kola banwo na kungiyar sislak da ke sa ido a hulɗar tattalin arziki ke ganin zai haifar da ɗa ido a wannan kukan dama mun shayi mun ya kai kamar ah, shekaru biyu yanzu domin nnpc dama damuwanta shine abubuwa da ya kamata raba ba kamfanoni guda uku shi yake yi domin wani doka inda za ka yi shi ka bi da ya kamata sai shafe riba da za ka samu saboda haka raba wannan daidai yake za a rage cin hanci za mu sa ido wanda ya sa investment ku bashi riban shi. Shi ma darakta a hukumar kula da hannayen jari a Najeriya, Mansur Gwarzo, ya ce bayan raba ma'aikatar man fetur din. to gwamnati ta ɗauki mataki a kan shiyoyin hudu. abinda muke so shine kamfaninnika na oil kamfaninnika na power gwamnati ta matsa musu duk su ma su zo hannun jari in aka yi wannan shine zai iya gyara abu in ba haka ba saboda kamfaninnikan ba su da yawa waɗanda suke da kyau ko yaya in aka cire kuɗi daga wajen sai ka ga ta shafi kasuwa gaba ɗaya a wani bangare kuma ƙungiyar dillalan man fetur na ƙasa ta yi amanna da matakin da gwamnati ta ɗauka domin a cewan abubakar mai gandi ɗakin gari da ke zama mataimakin shugaban ƙungiyar na ƙasa ya ce matakin zai taimaka wa tattalin arzikin ƙasa. to gaskiya wannan mataki da ya ɗauka mataki ne mai kyau kwarai da gaske akan nnpc domin da an tara su waje ɗaya kawai ba abin da suke yi sai kawo ma ainihin gwamnatin tarayya hasara mai ɗimbin yawa to amma yanzu raba su da aka yi haka daban-daban za a san cewa duk wanda ya laifi daga cikinsu za a iya ganewa nan take wannan wuri nan ne ke da laifi kuma dole ne a kyale su su zama ainihin masu kawo riba ba wai masu kawo hasara a najeriya ba ma'aikatar man fetur za ta samu kamfanin haƙo man fetur da wadda zai fitar da man da kuma na iskan gas da na gudanarwa madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya